Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litinin 18 ga watan Janairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai. Jam'iyyar adawa a kasar Uganda ta ce za ta kalubalanci zaben shugaban kasar da aka yi. Shi kuwa sabon zababben shugaban Amurka Joe Biden na shirin gabatar da albishir ga 'yan kasar. Haka wata ƙaramar ƙungiyar 'yan ta'adda ta ɗau alhakin wani hari da aka kai jiya lahadi. To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji fashin baki kan halin da ake ciki a amurka a siyasance da kuma shirin mika mulki shi wannan bikin mika mulki abu ne wanda ya samo asali tun daga 1937 a yayin da duk lokacin da aka yi zaɓe a wannan ƙasa aka zaɓi sabon shugaban ƙasa akan shirya wannan gagarumin biki wanda ake gudanar da shi don ranar ashirin ga watan janairu domin a mika mulki ga shi sabon shugaban ƙasa za kuma a cewa gwamnatin Najeriya ta rurrufe wuraren rajistar katin zama ɗan ƙasa bayan gargaɗin likitoci. Kamar kowace ranar Litini yau ma Sarfilu Hashin Gumel na tafi da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. A Uganda jam'iyyar adawa ta su ɗan takara Bobby Wine a jiya Lahadi ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi. Muna da shaidu da ƙuri'un bugi da ma wasu abubuwa da suka faru lokacin zaben. Muna kuma ƙoƙarin haɗa kansu waje ɗaya don bin doka da shari'a ta tanadar. Za mu ƙalubalanci murɗiya da aka yi a cewar Matthias Mpuga. na jam'iyyar National Unity Party lokacin wata ganawa da manema labarai a jiya Lahadi. Kwana ɗaya kenan da kwamishinan zaɓe ya tabbatar da shugaba Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben na 2021. Tun da ya ɗare kan karagan mulkin ƙasar Uganda a shekarar 1986, Museveni mai shekaru 76 a duniya ya shugabanci ƙasar kai tsaye ya kuma yi watsi da kiraye-kiraye da ake na cewar an yi magudi a zaben wanda ya kada ɗan takara wine mawaki mai shekaru 38 a duniya kuma ɗan majalisa. Biyu bayan sanarwar jam'iyyar adawar jiya Lahadi wanda ta ce tun bayan sanar da sakamakon zaben a wata zanga-zanga an tabbatar da mutuwar mutane biyu. Amurka da Birtaniya sun nuna damuwarsu akan sakamakon zaben. wanda aka rufe duk wasu kafafen sadarwar yanar gizo a kasar gabanin zaben kasar. Wani ya ce jami'an shi suna da hotunan bidiyo na magudi da aka tafka, amma ba su samu damar watsa su a kafar yanar gizo ba saboda rashin intanet a duk faɗin ƙasar. Zababban shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da albishir ga al'ummar ƙasar da kuma inda ƙasar za ta dosa a ranar Laraba. lokacin rantsar da shi ƙoƙarin shi na buɗe sabon babi da haɗa kan ƙasar bayan kwashe shekaru hudu na gwamnatin trump mai barin gado wadda a cewar wani jigo a gwamnatin biden jiya lahadi ta kawo rarrabuwar kawunan 'yan ƙasar daraktar yada labarai ta biden kate bedingfield ta shaida wa gidan talabijin na abc cewar sabon shugaban kasar zai fito da wani jadawali da zai haɗa kan 'yan kasar da kuma ganin an yi aiki tare ta kuma kara da cewar ina ganin wannan shine abin da duk amurkawa suke bukata suna bukatar gwamnati da ke da alkibla akan aiwatar da abubuwa da suka dace da kuma taimaka musu akan su na yau da kullum amurkawa miliyan tamanin da ɗaya ne suka zaɓi biden a dalilin tsare-tsare da yake da suna ciyar da ƙasar gaba da kuma aiki tare da kowa a cewar kate Biden a shirye yake a rantsar da shi a gefen Majalisar Dokokin Kasar a ranar ashirin ga wannan watan da misalin karfe goma sha biyu na rana. Bisa ga al'ada duk bayan shekaru hudu ana gabatar da irin wannan bikin. Amma a bana za a gabatar da shi ne cikin ɗari-ɗari saboda abin da ya faru a ranar shida ga wannan watan. biyo bayan abin da magoya bayan Trump suka yi na hargitsa majalisar ƙasar wanda shugaba mai barin gado ya umarce su da su tattaki zuwa majalisar kasar don hana tabbatar da sakamakon zaben wakilan electoral college da suka yi na zaben biden a matsayin sabon shugaban kasar an jima kaɗan yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko kamar yadda aka sani dai ana ci gaba da shirye-shiryen mika mulki ga sabuwar gwamnati a amurka al'amarin da ya biyo bayan wasu batutuwa da dama ciki har da afkawa ginin majalisar dokokin kasar inda aka yi jina-jina har da mace-mace a ci gaba da taɓo batun mika mulkin wanda za a yi ranar laraba yau mun fara da tuntuɓar wani ɗan asalin najeriya da ke jihar maryland a nan amurka wanda ya laƙanci siyasar amurka dr safiyanu ali mai biyar wanda na fara da tambayarsa yadda ya ga shirin mika mulkin sai ya ce. To Malam Ibrahim kamar yadda ka sani shi wannan bikin mika mulki abu ne wanda ya samo asali tun daga 1937. a yayin da duk lokacin da aka yi zaɓe a wannan ƙasa aka zaɓi sabon shugaban ƙasa akan shirya wannan gagarumin biki wanda ake gudanar da shi duk ranar ashirin ga watan janairu domin a mika mulki ga shi sabon shugaban ƙasan kana ganin matakan tsaro da aka ɗauka bayan harin da aka kai ginin majalisa ya dace ko an wuce gona da iri gaskiya matakan tsaro da aka ɗauka abu ne wanda ya dace kuma ya cancanta duba ga irin hari da magoya bayan shugaba donald trump suka kai wa ginin wannan majalisa ah, in baka manta ba tarihi ya nuna cewa ba a taɓa samun irin wannan hatsaniya ko tarzoma a cikin wannan majalisa ba tun bayan da aka samu matsala ta ainihin ruguje wannan gida ko kuma sanya masa wuta wato lokacin yakin duniya da aka yi na 1812 da aka yi. Ya kake ganin halayyar jama'a a wurin da kake ana zaman ɗarɗar ko kuwa? To alhamdulillah mu dai inda muke babu wani abu na ainihin ɗarɗar ko fargaba ko tashin hankali. Kamar yadda ka sani jihohin da suke jikin birnin Washington DC wato wanda suka hada har da shi Washington DC din irin su Maryland, Virginia, jihohi ne wanda ga baki ɗaya shi shugaba joe biden shi ya cinye zaben wannan yankuna gaba ɗaya kuma ba na jin akwai irin waɗannan magoya baya na shi shugaba wanda yake akan mulki a waɗannan yankuna da yawa saboda haka mu dai nan kam hankali a kwance yake banda murna da farin ciki babu abin da muke da nishadi na wannan zuwan wannan rana yayin da 'yan democrat ke zargin 'yan republican da ingiza tawayan 'yan republican ma na zargin 'yan democrat da ingiza tashin hankali a biranen amurka a lokacin sama ya kaga wannan cece kucin To gaskiya ai hatsaniya da aka samu lokacin sama in ka lura hatsaniya ce da ta taso sakamakon kisan wani bakar fata da aka yi wato George Floyd a nan Amurka. Don haka wannan hatsaniya ce wacce gaskiya ba ta Ah, da alaka da al'amarin siyasa kuma a wannan lokacin da 'yan jam'iyyar republican da 'yan jam'iyyar democrat ai da yawa sun haɗu kuma sun shiga cikin wannan zanga-zanga da aka dinga yi wannan na harin majalisa ga baki ɗaya alkaluma da kuma manya-manyan kafafen tsaro na ƙasan nan da yaɗa labarai suka tabbatar cewa shugaba donald trump ya angiza wutar wannan hatsaniya ta wace hanya kake ganin biden zai iya haɗa kan amurkawa To gaskiya Malam Ibrahim al'amarin haɗa kan Amurkawa abu ne wanda yake da matukar wahala a wannan lokacin. Kuma shi shugaba Joe Biden zai fuskanci gagarumar a tangarɗa da kuma tsaiko ta wannan bangaren gaskiya kai ya rabu sosai matuƙa kuma abu ne wanda sai ya ɗau lokaci kafin a ɗinke wannan barakar in ya dage kuma ya tsaya da mulki na gaskiya da adalci ina ganin cewa abu ne da zai iya yin nasara kafin ya bar kujerar mulki a shekaru masu zuwa. Dr. Sufiyanu Ali mai biyar kenan ke tsokaci kan shirin mika mulki a Amurka. Ana tare ne da sashin Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf Aliyu Harande da kashi na biyu na labaran duniya. Wata ƙaramar ƙungiyar 'yan ta'adda ta ɗau alhakin kai harin da aka yi a kan dakarun Turkiyya a yankin arewacin ƙasar Siriya kusa da yankin Idlib. Ƙungiyar Ansar Abubakar Al-Siddiq ta ce ita ta kai harin a jiya Lahadi kan sansanin sojojin Turkiyya a yankin Idlib. wani kwararre a harbi na kungiyar ta ansar abubakar al-siddiq ya auna sansanin sojojin haɗin gwiwar nato da turkiya ya kuma kai harin a birnin batbu arewa da idlib kungiyar ta bayyana hakan ne a jiya lahadi a kafar sadarwar yanar gizo sojojin turkiya uku ne suka samu rauni a cewar kafar watsa labarai ta kasar gwamnatin turkiya dai bata ce komi ba A jiya Lahadi jim kaɗan bayan saukar ɗan adawar nan Alexia Navalny a filin jirgin saman Moscow an kama shi. Wannan shi ne karan farko da ya dawo ƙasar tun bayan da aka zuba mishi guba a watan Agusta aka fitar da shi zuwa ƙasar Jamus don duba lafiyarsa. Ya baro Jamus zuwa gida Moscow da isar shi jami'an shige da fice suka tsare shi suka mika shi hannun 'yan sanda lauyan shi da yake tare da shi ma ba a bar shi ya tafi tare da shi ba amma dai navalny ya samu damar sumbantar matarsa yulia navalnaya kamun aka wuce da shi babu wanda ya san inda aka wuce da shi amma jama'a sun fara tambayar ko ina aka yi da shi a kafar sadarwar twitter a jiya lahadi jami'ar john hopkins ta nan amurka ta ba da rahoton cewar mutane miliyan 94 da rabi ne suka kamu da annobar covid-19 a faɗin duniya amurka ce ke kan gaba da adadin mutane miliyan 23,700 daga nan sai indiya mai mutane miliyan goma da rabi kana brazil na biye da su da mutane miliyan 8,400 a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda har yanzu game da shirin mulki a Amurka ne. Amma wannan karan za mu mai da hankali kan irin matakan tsaron da aka ɗauka a birnin Washington DC. wanda don haka ne ma na tuntubi wani wanda ya gane ma kansa dr mk hassan wanda ya ce wannan tashin hankali da aka yi ya sa ana ɗaukan matakai sosai na tsaro akalla an shigo da soja dubu ashirin da biyar national guard akwai jami'an tsaron fbi akwai state security service sannan akwai 'yan sandan da suke gadin ita capital din da kuma 'yan sandan cikin garin dc ba ma masaka tsinke gaskiya a nan wajen kuma da gangan suke yi alama ce na a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro domin sa aka ɗau wannan tsatsauran matakin tsaron da wasu ke ganin ya yi tsanani anan abin ma ya ba su mamaki ne ba wanda yake tunanin cewa fa a ƙasar nan wani wai zai iya zuwa majalisa ya irin wannan aika-aika rabon da a irin wannan a kai ma majalisa hari tun 1814 lokacin da ingila ta jaushi kan cewa amerika ta kwato makanta yanci da kanta ta zo ta sake kai hari ta kona majalisar so an ba wanda yake tunanin cewa wani abu kamar haka zai faru shi ya ma security wajen ba sosai ba ne don da haka kawai za ka iya zuwa har bakin wajen ka ɗau hoto ka zo kusa da matakalan wajen a buɗe yake ya kake ganin halayyar jama'a a wurin da kake ana zaman ɗarɗar kuku a gaskiya ba wani zaman ɗarɗar da ake a nan wajen kowa ya san cewa akwai tsaro sosai a nan wajen in mutane suka ga yawan jami'an tsaro Ah, kuma da wanda ma suke ɓoye na farin kaya allah kaɗai ya san yawansu ba wani tashin hankali ko wani ɗarɗar ah, kowa yana harkokinsa ah, kuma shiga dai washington dc din ne an ƙayyade yawan mutanen da za su shiga wayanda suka yi abin ma suna tsorace ana bi ana naɗe su wani an kama ya je da uwarsa ba wajen an rike har da ita. Dr. MK Hassan kenan ke bayani game da matakan tsaron da ake daukawa a Amurka a halin yanzu. To bayan gargadin da ƙungiyar likitocin Najeriya ta yi cewa cinkoson da ake samu a wuraren rajistar katin zama ɗan ƙasa na iya yada cutar corona. Gwamnatin Najeriya ta rufe wuraren kuma ta canza lale kafin aka buɗe wasu daban. Madina Dauda gare An buɗe wasu cibiyoyi guda ashirin waɗanda mutane za su iya zuwa domin yin rajista. Kaɗan daga cikin wuraren su ne ƙaramar hukumar Amak da ta Abaji da ƙaramar hukumar Kwali sai kuma ƙaramar hukumar bwari sannan kuma akwai ajikoyi da Kurudu kaɗan kenan daga cikin cibiyoyin. Wasu kamfanoni ne guda ɗari da sittin da aka ba lasisi za su gudanar da waɗannan cibiyoyin kamar yadda babban daraktan hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa injiniya Aliyu Aziz ya yi ƙarin haske. sun fara shirye-shirye na yin wannan ayyuka ko yau din nan akwai wanda ya kawo bus din shi da ya sa da kowane juma'a zai kai shi masallaci da kuma ya ce mana kowane lahadi kuma zai je coci ka san ko a lokacin zaɓe ana samun matsala da zuwa wurare da ke da wahalan zuwa misali a ce shiyoyin da ake shiga kwale-kwale a je ko inda ake da tsauni-tsauni da yawa ba a iya zuwa da sauransu hmm. to da yake kamfanonin suna da yawa kuma duk ko ina bangaren kasa akwai wannan kamfanoni so wasu su za su zaɓa wannan gujaje ne kawai za su je duk da wannan yunkuri da aka yi akwai wata manhaja da hukumar ta kaddamar mai suna mobile app da zai taimaka wa kwararru da masu manyan na'urori wajen yin rajista a nan injiniya aziz ne ya karin bayani mutum zai iya amfani da wannan manhaja sai ya haɗa wayoyin shi duka da telefon ba uku kaɗai ba har ma bakwai wani abu da ya dauki hankali a wannan batu na yin rajistar lambar ɗan ƙasa shine gargaɗi da hukumar efcc ta yi cewa kar mutane su kuskuren sayar da layin nin ɗinsu ga kowa saboda ana iya amfani da lambar wajen yin rajistan wasu layuka daban da wanda mai lambar yake da su gwamnatin tarayya ta umarcin kamfanonin sadarwa da su kashe duk layukan tarho da ba alakanta su da lambar nin ba daga ranar sha tara ga wannan wata yayin da waɗanda suka yi rajista ba tare da lambar nin ba kuma an ba su har zuwa ranar tara ga watan Fabrairu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan murnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkamar sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Inda a yau ma za mu ci gaba da duba batun gidan zakka na jihar Kano wanda gwamnatin jihar ta yanka wani fili na gidan lamarin da majalisar da ke kula da gidan ta ce hakan bai kamata ba saboda gidan zakka ba na gwamnati ba ne ku biyo mu cikin shirin suna na sarfili hashin gumel a makon da ya gabata mun daije daga bakin sakataren majalisar kula da gidan zakka na kano malam Kabiru hanga cewa tsohon gwamnan jihar marigayi abubakar rimi ne ya ba da wannan fili kyauta domin a gina gidan zakka a matsayin wakafi ko aikin samun lada ta hanyar amfani da ginin wajen tara zakka da rabawa mabukata kuma al'umma suka taimaka wajen tara kuɗaɗen wannan gini karkashin kulawan majalisar malamai kuma dattawa domin gudanar da aikin karɓa da raba zakkar gidan zakka gida ne na wato hubusi a matsayin sa kenan wato matsayin wakafi yake da shi da masallaci duk kusan abu ɗaya ne abu ne da aka yi shi aka miƙa cewa na Allah ne sau da haka duk wanda za ka zai maganar ma yana da wani iko a wurin to iko ne kurin na amana ta lokaci yanzu mu da muke rike da wurin a matsayin wato majalisar amana umana wato wanda aka bai amana Ko nan mu nan a hankali a hankali shi ma wataƙila zai tafi bari kuma wasu ma sun tafi sun bari to haka abin yake amma dai abin nan yana nan na Allah ne saboda haka ba na gwamnati bane ita eh, kuma mu ma ba namu bane na Allah ne to wannan shine takamar mu cewa abin nan na Allah ne a zamanin mulkin tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau lokacin da ya kafa hukumar zakka ta jiha majalisar gidan zakka ta baiwa gwamnati aron wannan gida kafin ta nemi a dawo mata da kayanta don ci gaba da gudanar da ayyukan al'umma. Kwatsam sai ga hukumar tsara birane ta Kano ta fara yanka filin gidan zakka. Lamarin da ya sa majalisar kula da gidan zakkar ta ruga wajen mai girma gwamnan Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ta yi masa bayanin gidan zakka dalla-dalla. To muka tafi wajen shi mai girma gwamna. muka zauna da shi zama biyu muka ce mun yi mamaki jin wannan abu ga yadda muka yi a mutunce shekara goma sha shida muna mun bai gwamnati aro kuma akwai sharaɗi ma cewa ma in za ta fita ma za ta gyaggyara mana wurin nan ta dawo mana da shi kuma sai muka ga kuma yanzu so ake ma a yanke wani abu a ciki so aka ce a wannan ba za a yi ba a gaban mai girma gwamna ya ba da umarni cewa an fasa ba za a yi ba sannan kuma wato maje mu kawo maje kamar yadda muka yi tunani na cewa za mu sabunta aikin gidan don a inganta shi madalla to yana so shi ma a kawo masa wannan shawarwarin domin ya ga shi ma me zai iya yi gudunmawa ma'ana tsarin yadda ake so a fasalta aiki yawa to zai muka samu karfin gwiwa wannan fili ya yi ta kokarin tuntuɓar mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduji amma haƙar mu bata cimma ruwa ba saboda haka za mu ci gaba da gwadawa domin jin matsayar gwamnatinsa duk da yake a makon da ya gabata shugaban hukumar tsara birane architect suleiman abdullahi ya ce ban samu umarni da gwamna a rubuce ba kan dakatar da aikin filin gidan zankar da suke kasancewar wannan gida ba mallakar mutum ɗaya ba ne wuri ne da ake gudanar da ayyukan ci gaban al'umma to me haka yake nufi ga dimokuraɗiyya masanin kimiyyar siyasa dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero ya yi bincike sosai tare da yin rubutu kan wannan fili da ake takaddama a kai. ita kanta demokuraɗiyya kamar inda wani tsohon shugaban amurka ya taɓa faɗa eh, ana sare ta zama wato tsarin gwamnati ne wanda al'umma suke da ruwa da tsaki eh, kuma ta zama al'ummar eh, wato take wakilta kuma take yin abin da ike na amfanin al'umma ne to a dalilin haka ne ai ake kafa dokoki din da za su yi wa al'umma aiki shi yasa din dokar eh, ƙasa aka ce wato da abin da yake na al'umma ne to ya fi yana da fifiko a kan abin da yake na daidaikun mutane ne saboda haka a demokuraɗiyyance za ka sa rai cewa duk wani abu da wato eh, gwamnati za ta yi wajibi ne i zamana ta fifita abin da na mu duka kan na ɗaiɗaikun mutane kowa ya san cewar idan hukumar raye birane ta ga ka ta san yin wani gini da ba daidai ba alama ta farko da take sa maka ka dakatar alama ta biyu in baka dakatar ba kar kai ka rushe idan ka ki rushewa mataki na uku ta rushe da kanta to amma sai ga shi a magana gidan zakka da muke yi ba a bi waɗannan matakan ba katangar da hukuma ta rushe ta gidan zakka eh, sama da shekara goma sha uku aka yi ta ba ta taɓa nuna alama na cewar an yi ba daidai ba a rushe lokaci guda sai ta rushe a ko'ina a duniya gwamnati tana da waɗansu da ake kira masu faɗa aji har ana cewa har wata muhawara ake da ita a fannin eh, wato gudanar da mulki ilimin gudanar da mulki cewa da masu mulki da masu fada aji wasu kafa karfin iko mai mulki shine wanda ake gani a sarari yana sawa a yi ko ya hana a hannu amma masu fada aji su ne waɗanda suke rufe kofa da mai mulki su ba shi shawarwari ka wani lokacin ma a sarari masu ba da shawara da ake nadawa za a ga ana tsaka da taro sun zo sun wa shugaba rada wani lokacin cewa sawa suke a yi wani abu ko a hana a wannan radar da suka yi suna da wannan alfarmar to daga cikin waɗanda ake kulle kofa da su a ko'ina a duniya in ana mulki akwai dattawa dattawan cikin al'umma suna ana kulla kofa da su su ba da shawara na abin da ya kamata yi to a magana gidan zakka da muke sai ga wasu dattawa fitattu waɗanda suke da alaƙa da addini waɗanda kuma ba a san su da alaƙa da wata jam'iyyar siyasa ba sun kulla ƙofa da ba wani karamin ma'aikaci na gwamnati ko babban ma'aikaci ba da gwamnatin domin mu a tsangayar eh, abin nan eh, gudanar da mulki muna cewa gwamna shine gwamnati sun rufe kofa da gwamna sun kashe magana amma wasu jami'ai sun zo sun yi wani abu daban to wannan rauni ne a harkar shugabanci da bai kamata a bari ah, ya dore ba a tattauna da shi shugaban hukumar eh, tsara birane ya ce ga abin da suka yi a hukumance kuma a rubuce suka yi su sun yi kenan mm. kuma sai dai idan watakila gwamnati ce ta ba su umarni na gaba a wannan gabar eh, me abin yi abin yi gwamnati ta sake rubuta wa hukumar eh, kanubda cewar a wannan fidda fegunan da ake yi banda na gaban gidan zakka shikenan ga a dai wannan da ake magana yauwa amma a duk sauran wurare kuma da ake ta koke-koke eh, shi ma da shawara ake nema sai ce ba mutane za a sa a rediyo su ta raddi suna ta faɗar bukaken maganganu ba a ilmantar da mutane za a yi a kan muhimmancin matakan da aka ɗauka da kuma nuna musu madadin wannan abin da aka yi ka abin da gwamnati take yi shi wannan ya kamata yi amma sai ake yin abin kamar cikin fushi cikin fada cikin cewar kowa ma ya yi mu ma yanzu daman mu ce dole sai mun yi za mu abin da muka ga dama idan mun tafi wani in ya zo shi ma yi abin da ya ga dama kuskure ne a harkar shugabanci. sauraro wannan fili zai ci gaba da tabar gwamnatin jihar Kano. Mu kuma kawo muku martanin gwamnatin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A Uganda jam'iyyar adawa ta su ɗan takara Bobby Wine a jiya Lahadi ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi. Muna da shaidu da ƙuri'un bugi da dama da wasu abubuwa da suka faru lokacin zaben. Muna kuma ƙoƙarin haɗa kansu waje ɗaya don bin doka da shari'a ta tanadar. Za mu kalubalanci murɗiya da aka yi. zababben shugaban kasar amurka joe biden na shirin gabatar da albishir ga al'ummar kasar da kuma inda kasar za ta dosa a ranar laraba lokacin rantsar da shi kokarin shi na bude sabon babi da hada kan kasar bayan kwashe shekaru hudu na gwamnatin donald trump mai barin gado wanda a cewar wani jigo a gwamnatin ta biden jiya lahadi ta kawo rarrabuwan kawunar 'yan kasar. wata karamar kungiyar 'yan ta'adda ta dau alhakin kai hari da aka yi a kan dakarun turkiya a yankin arewacin kasar syria kusa da yankin idlib to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da cewa hirar dodo ne da ya hada sai kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasala.